اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاءك بوسع شابي وترب الحجة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتيا بطريق دود أربعين بأكو Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin maganan imamul harawi ko rahimahullahu inda ya kafa a hanyoyin tattara fa'idan tunani da hanyoyin tattara fa'idan tunani yana cewa tunani da tazakkuri ba zai tabbata ba sai an cika wannan abu guda uku na farkon su kisarul amal na biyu a ta'ammul fil qur'an na uku killatul khulta والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام to idan mutum har ya rabu da wa'annan to lokacin nan ne zuciyarsa za ta wanko ko da yake akwai sauran abubuwa kafin mutum ya kai ga haka bayan ina ba to kuma akwai abubuwan da ya zama lalle sai an hada da su kafin zuciya ta zama sol yadda za ta dinga hango ko ana to mun ga kisarul amali da abun da yake kawo yanzu a ta'ammulu fil ƙur'an amma ta'ammulu fil ƙur'an fahuwa ta hadidu nazarin kalbe ila ma'anihi shi ne ƙura kallon zuciya zuwa ga ma'anonin alƙur'ani wannan ba a kallon ba a ganin zafi sai dai ma'anonin saƙon da ƙura'anin nan yake isarwa mutum sa zuciyarsa ta dinga kallon ina aka taso ina aka tafi ina aka tsaya ina aka zagaya ta ina ake hawa ta ina ake sauka mai kaza zai samar mai kaza zai hana mai kaza zai sa don haka nan dole kamar Allah ijikan abubakar gumi maganan malamai tare take tafiya wani zai yi magana bayan shekara ɗari bakwai wani zai maimaita irinta da wani usulubi amma ma'anan ɗaya ne yake raddul azhani ila ma'anin ƙoran" kawai ma ku kyale dukkan komai in kuka yi haka to za ku sha a duniya da lahira kawai tun da kila tunanin ku kakkasawa haddace kaza haddace gaba ɗaya kai in abin ya faskara ka mai da tunaninka kan alkur'ani ka ɗora rayuwarka akan alkur'ani idan kai haka za ka sha da ka ga gana yake cewa ta'ammul tun da ina magana koma ƙur'ani ai ba haka ba kai ta karantawa in an ce a koma alƙur'ani ba fa hadda ake nufi ba hadda kaɗai wannan hadda mafaɗi ne ya kamata tun kana gaban mamanka ka gama hadda alkur'ani su tarjama duk duka iya yanzu ka fito ne ka nemi ilimin alkur'ani ulumul qur'ani din da ilimin tafsiri da waye da waye kaf ka hada to irin wannan faraddu din da ake nufi in ka bude tafsiri zai wannan ba kawo karar da ma'anin ba kuma ka ce ka haddata alkur'ani tukuna ba ka zama ka mai da tunanin ka zuwa ga alkur'ani ba kana dai shirye-shirye tun da bai sa ka bayyana ka bai zaɓa ma bai kuma fifita ma a kan ka ba tun da baka san me a ciki ba ka karanta ƙulhuwallahu a hannun jawon da take ɗauke da shi me ake so a sani a ciki me ubangijin mu yake nema a ciki to ka ga akwai aiki ko ka yi ta kafa uku in ka yi ta kafa ɗari da goma sha ɗaya ana nan saƙon bai zo ba don haka ana neman kowace aya kowace sura kafan wanda sako take dauke da shi an san akwai bambancin fahimta wani zai fi wani fahimta inda wani ba ga wani biyo ta kan wal asri da ya karanta da jama yake inda ba saukar da wani abu a alkur'ani wal asri ta ishe mu dukkan abin da muke nema a duniya mai wannan littafin a kalma biyu yi fassara mana abin da ake nema gaba ɗaya littafi ɗari da hudu ko da goma sha hudu ɗari da goma sha hudu aka dunkule su a kalma biyu in ka zo wurin mai za ka gane wannan fa'idan haka shi ne samun irin wannan rukiyar dole sai ka zama kafirul amali dole sai an same ka a kan ƙur'ani nan ta'ammul ta'ammul magana ta fitar da tashi daga magana ta koma aiki shine yau ta'ammalin qur'ani ko a sai ma tadabbarin qur'ani shine tahdiqu naziril qalbi ila ma'arihi qura hangen zuciya zuwa ga ma'anonin alqur'ani to da a kama kama gane hakan tukuna don Allah ba shi kane ne yaya za a yi zuciya kana zaune anan amma zuciyanka na faƙe-faƙe gida kana zaune a nan zuciyar kana faƙe-faƙe ka yi tafiya ko za ka yi tafiya sunan jijiyama zuciyar ka tana yawo a cikin kada in cika ku za mu samu abun a gaba wa jam'ul fikri ala tadabburihi da tattara tunani duk akan akan ainihin akan lura da shi akan wannan nazirin ƙura idon gare shi wata akulihi da gane shi wa huwa al-maqsudu bi inzalihi shine manufan saukar da shi ba a saukar da shi ba ta inda mutum ya ji za a kore shi aiki a saukar masa shi ko inda yana neman aiki a sauke masa shi a a mu ne za mu ɗora a kan shi shine ne zai mana fa'ida shi manufan saukar da shi a fahimce shi a yi aiki da abin da ke sa to ya kun gaba da ya da rasdul adhani ila ma'anil qur'an la mujarrada tilawatihi jama'a ba tsuran karanta shi ba ana karantawa karatun neman lada amma fa sai an haɗa shi da tadabburi shi ko irin wannan karatun neman lada yakan zo ne lokacin munasabobi ka je aikin haji mai yi wakila a kullum sai ka yi sauka alkur'ani a cikin kaba in ka je masallacin manzon Allah ka ga sauka nawa za ka yi kwana takwas ɗin nan da ake nema a masallacin sallah kaza ɗin nan da ake nema a masallacin kai kuma ka yi sauka ƙur'ani takwas a masallacin manzon Allah wannan sai ya sa mutum sai kai kamar mutum ya sake zuwa aikin hajjin dama ta samu don dai mutum ya je yawo alajarun kamar mutum ya sake in dama ta samu ka je ka sake don dai kamar garari aka yi yau an dai abin da aka yi Allah shi karɓa amma dai ba yadda ake so ba gaba daya kusan za ka ga hirar da ake a can da labari da yawo da ake bi eh, shara mansur da shara waye da waye da waye duk in an je an dawo sai ka yi ce ga kai ba dai aka aka so ba amma Allah kafa ne an yi hajjin nan ne a jahilci an jahilci ba da. da kana la mujarrada tilawatihi bila fahimta ba fahimta wala ta tadabburi irin haddan yau na jira hau mahaddacin ƙura'ani bai hana masa fata ba mahaddacin ƙura'ani bai hana masa zina ba mahaddacin ƙura'ani bai hana masa ƙayya ba mahaddacin ƙura'ani bai hana masa cin amana ba ina ƙura'ani babu qur'ani tare da shi mahaddacin qur'ani bai hana masa jin disko ba mahaddacin qur'ani bai hana masa kallon fitsara a waya kallon fitsara sauraron fitsara mutanawwi'a a waya ina hadda wannan ba hadda akai ba a san ma'ananta ba kama salul himari ya amilu asfara kwatankwacin jaki na kayan ƙur'anai ƙur'ani bai isa shi bai hana shi mahaddacin ƙur'ani munafuki kaga abu ba don haka na wannan gabin da janyo hadda aka yi ba ta ma'anan ba kuma banda ma ma'anan ba ma'ana ta tarjuma ake nufi ba a tadabburin ma'anan ma'anan an san ta kuma ta tadabburinta daban قال ta'ala تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ya آياته وليتذكر ulul albab. alƙur'ani irin wani littafi ne mai girma ba a taɓa saukar da irinsa ba kuma ba za a fashe saukar da kwatankwacinsa ba hu ilaika mun saukar maka da shi ya rasulullahi da al'ummanka mubarakun mai albarka mai shiryatarwa mai tarbiyyantarwa mai tsara rayuwar duniya da lahira duk tsarin da aka fitar da shi ba daga alƙur'ani ya fita ba sauki burutsu ne khairul kitabullah don haka nan mun saukar maka da shi ya manzon Allah mai albarka mai dumbin albarka yadabbaru ayatihi don ai tadabburin ayoyin eh, zuciya ainihin takalli ayoyin takalli ma'anan abin da ke cikin wa'annan ayoyin wal ya tazakkara ulul albab don ma'abota hankali su yi tuntuntuni su wasu sad aya 29 falaisa shay'un anfa lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrab ila najatihi min tadabburi al-qur'ani kawai kamar ma ce to ayi du'a'i a tashi tafsirin na sai ba ima dawo daga wannan babu wani abu ainihin da ya fi fa'ida gabawa a rayuwan shi ya fi fa'ida gabawa a lahirarsa ya fi kusanta shi zuwa ga tsiransa min tadabbarin ƙor'ani irin tadabbarin alƙor'ani ya tadabbari ka ɗauko zuwa ulbayan ko ka ɗabi irin littattafan ibn al-qayyim tadabburi ne ya haifar da wannan littafin a tadabburin fatiha yayi da yi tadabbarin fatiha ya tunano an saukar da ƙwarar littafi daga sama ɗaya bayan ɗaya littafi ɗari da goma sha hudu ya sake kallowa ɗari ɗin nan sun shiga cikin hudu ya duba hudun nan an tara su a ɗaya ya duba ɗayan nan cikin manan ya ga an tara shi a fatiha ya biyo ta kan fahitiyan ya ga a kalma biyu aka hada to iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ba haka kawai magana ya faɗa bai ce ku zo in kwankwance muku yadda aka yi sai kai ka ɗauko saliki salikina ko a wannan kaɗai za ka gane talhisin talhisi da ka san iya eh, abu na ƙura'ani. Allah ka ba mu fahimta min tadabburil qur'an wa italati ta'ammul fihi da tsawaita tuntuntuni a kansa ko cikinsa wa jam'il fikri ala ma'ani ayatihi da tattara tunani kaf akan ma'anonin ayoyin kada mutu ya zama ka tsungula nan ka tsungula nan ka tsungula nan buja buja nan buja buja wacce anguwa buja buja wancan gari kaya kaya wannan jama'a aya aya wai kai malam bi isa malam idan kana mithlu kamalan fa innaha tutli'u al-'abda su wa'innan ayoyi ayoyi tunda ba ana ce ah, a alama ani alama ayati ko wa'annan ma'anoni na wa'annan ayi tutuli ul abda suna nuna wa bawa alama alinil khairi duk wata matattaran alheri wa sharri wanda ikaranta qur'ani shi ya san komai ba mai sauraron labaran duniya ba su karan kansu an keɓe su duniya to ƙura'ani akwai labarin lahira labarin abin da ya auku da labarin abin da ake ciki da labarin abin da zai nan gaba da abin da zai auku a lahira duk aina da alƙura'ani ka bar karatun ƙura'ani da safe ka je kada sauraron labari ka taɓe kusan dai ana ganin la halaka laka wala nasiba yani laka ba ka da rabo a lahira mai rabo a lahira bai zauna ina bata kansa lokaci ai wannan ba ma ga musulmi ba ko arna suna cewa labari na bata kwakwalwa arnan duniya yanzu filosofa na duniya sun yi ittifaki labarin nan na bata kwakwalwa don haka akwai mutane yanzu da aka ware ana na ana ba su horo shawararsu za a dinga ɗauka waɗanda ba sa jin labarai ba sa kallon kwallo ba sa shan giya ba sa kaza ba sa zina ba sa kaza har tunanin su mana cewa to ai waɗannan mutane kila za a fi samun su a cikin musulmai fa innaha ayoyin ƙur'ani tukuli ula abda ala ma'alimin khairi wa sharri bi hada firihima ka sokaɗin su wa ala hima wa hima, bisa hanyoyinsu da dalilan su, wa hima? da matukokinsu wa hima. shi dai abubuwa na ƙura'ani tuntuni dattijan mu ya gaya mana mu mayar da tunanin mu zuwa ga alƙura'ani komai na ciki ayoyin nan wato sabbitu qawa'idal imani suna tabbatar da ƙa'idojin imani fi qalbihi wato shayyidu bunyanahu bunyanahu ayoyin nan na ƙarfafa ginuwan zuciyar nan wata wata arkanahu na ƙarfafa rukunansa waturihi ayoyin nan na nuna wa mutum suratar duniya wal akhira sai dai ba a ganewa za su nuna mutum surar duniya da ta lahira wal jannati wan nari fi qalbihi da aljanna da wuta duka za su zama a fili tangaran a ayin ƙur'ani wata hudiruhu bainal umami za ta gabatar da shi a tsakanin al'umma wato za ta nuna masa hudiruhu za ta bayyana masa tsakanin al'umma ayoyin zai nuna ma ga abin da ke tafiya ga abin da ke hatta na ce ta kofira ta kalmomin fa innahu yanzuru bi nuriyya yanzu ka dubi tunanin wannan ɗan taluki idan yayi yi magana ya yi magana sai ka ɗauka ka duba littafin kawai shi zai sa amma ba daga cewa wani ne shirya wannan littafin da kawai ya zage mu mutane sun sha cewa littattafan da ake a cincina wani lokaci su suke tsara abun su dinga zage mutane ka duba hisa ba ma littafin ma 'yan zamani sai mun samu littafin da aka yi shekara ɗari bakwai da ta wuce wannan ibn qayyim ya fi shekara 700 da wucewa ballanta dai kace da kai ake in dun da kai ne babu shakka da kai ake tun da kana aikata abun da aka hana shi ta dole da kai ake gaskiya ce ayoyin nan na alkurani tuhdiruhu na kawa mutum bainal umami wa turihi ayyamallahi fihim suna nuna masa kwanukan Allah a gari a cikinsu mana azabobin da Allah iya al'umman da suka gabata ladubba da yi musu daban-daban za su dinga nuna masa wanda suka auku da kuma wanda suke aukuwa ayoyin ƙwar'ani tubassiruhu ma'awaki al'ibari suna nuna masa wuraren tuntuntuni inda mata ka yi dabbali inda ikamata ka yi tambaya inda mata ka hanga inda mata ka itila'i ka tsaya ayoyi na nuna maka nan tasha ce da za ka yi tadabburi ayoyin alkur'ani wa tushhiduhu adalallahi wa fallafi suna nuna wa mutum adalcin Allah ga waɗanda suka saba da falalar Allah ga masu da'a wato arrifuhu ayoyi na sanar da mutum mai tadabburin nan za ta ho zatin Allah da yadda Allah yake wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa asma'ahu da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa af'alihi wa af'alahu Qur'ani bai bar komai ba tibyanun li kulli shay wa ma yuhibbuhu wa ma abubuwan duk da Allah ke so Qur'ani na nuna mutum abubuwan da Allah ke ki Qur'ani na nuna mutum kaga duk mai neman gaskiya sai dawo al-Qur'ani wa siratahul muwassila ilayhi da tafarkin Allah mai kai mutum har zuwa ga Allah zuwa ga aljannarsa wa mali salikihi ba'da al da abunda zai faru ga wanda ibi hanyar bayan ya iso idan mutum ya bi hanyar Allah zai kai ga Allah in ya kai ga Allah me za a bashi ƙor'ani zai nuna ma in ka kai ga Allah za a ba mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar so kai kaje ka haddace kuma baka san sakon da ke ciki ba kuma musiba ba ka ma neman sakon da ke ciki ka zama malami sai dai ka karanta wa wa'annan a ba ka taro sisi ka karanta wa wa'ancan su ji daɗin sautin ka ga a mota ka karanta wa wa'ancan a ce ga kujerar makka kai da ka karanta ƙura'ani kana neman kujerar aljanna malamai ku canza wa yara tunani a darussanku ku nuna musu ana karanta ƙura'ani don a samu kujerar aljanna kai karatun ƙura'ani wuce maka kujerar maka gaje a na wuce maka kujerar aljanna ke nema kai kuma baka da kujerar aljanna ka banni in karanta wa wanda zai bani kujerar aljanna amma ka karanta ƙwar'ani ya yi kawo ce kujerar baka kawo ce a baka gida kawo ce a baka mota kawo ce a baka yadi ko a baki keken ɗinki abin kawo ce haka don haka nan ya kamata ka karanta ƙur'ani nan ka san abin da yake ciki don ya nuna maka hanyar zuwa ga Allah kuma ka bi hanyar ka je ga Allah yawan ka duba irin addinin da baka sai ka kaman mutane suna da manufa a addini ba yarda Allah ake nema a addinin nan ba ana neman yardan mutane ne wasu abubuwa kusan kowa yasa a sai ke so zai samu ta hanyar wannan addinin in bai samu ba zai bari musamman mutanen da kasala kana so za ku aiki tare da su saboda haka nan za su nuna mutum lahi, almuwassila ilaihi hanya Allah turbar Allah za ta kai mutum zuwa ga Allah bayan ya kai ga Allah za a nuwa mali talikihi badal wasuli da abun da mabiya hanya suke da shi bayan sun isa wurin Allah wal qudumi alaihi alƙur'ani tibiyanun likulli shi su ai bai san ƙura'ani ne ba inda ya san ƙura'ani ya wuce a kace wani mutum zo gida na ka koya min ƙura'ani hatta tarihin maliku bai sani ba ai ba alkur'ani ba hadisi halifa yake zo ka karanta ne muwatta na ji labari kai wani littafi muwatta ka tara hadisan manzon Allah ka tara ayyukan sahabbai ka tara kaza ka tara kaza littafin yayi kyau zo ka karanta min shi daga nan in san yadda za a buga shi a watsa shi ni ma in fahimta shi in yi aiki da shi sha'a qur'ani ga ilimi ya wuce haka sai dai ka taso ka zo kana da iko da ni ka tafi da ni amma baka da iko zan ba qur'ani ma hadisi a gidan halifa bawan Allah yake mu je gidan naka aka je masallaci yake ka gaya wa jama'a tukuna na san ga halifa ya zo koyon wata wanda ke da bukatan ya koyi wata shi ma ya zo ya zauna in ba aka ba mu wata barata ma albarka ba ya zauna maliku na ya hau kan kujera aka je masa kujera halifa na kan kujera ce ba zai yi wa gaba dole ka koma kafa ya koma kafa Thank ici ƙura'an ici a ragowar shi sau malam ba yi za a yanzu yadda malamai suka koma ba su suka zubar da musulcin addini to malami ya gaji sai roƙi wannan ya roƙi wancan ya roƙi wannan yau ka ji shi wata anguwa jibi ka ji shi wata anguwa san ka faɗi shi ga wa'annan suna tafiya ragwai ragwai ragwai ka tsince shi anan kaya kaya kaya kaya sunan wani gari kaya ma ai ina Qur'ani ya ce malam ya yi magana akan wannan magana ya yi magana ya yi magana ainihin abin nan amma mu almajiran nasa ba abin da muka koya sai gashi muna samun ba shi ma malam ba shi ne farkon maganan ba an yi ta sama da shekara ɗari bakwai wa ƙawaƙi a tsariki ƙur'ani ainihin mai yake da suna ta dabbarin ƙur'ani zai sanar da mutum 'yan fashin hanya ƙawaƙi a tsariki hanya na da 'yan fashi amma wannan ta'addi ne ba 'yan fashi na kuɗi ba daga inda ka yi aiki kafin aiki zo zuciya ka akwai nisa akwai 'yan fashi daga inda aiki ya je zuciyarka kafin a cilla da shi zuwa ga Allah akwai 'yan fashi akan hanya za ka yi ta yin aiki kai ta yin aiki ashe ba ka da komai sai gobe kiyama mutum zai tashi ga aikin Ha haba an kora. dole ka san wannan tun da baka bi qur'anin ba akwai yan fashi a hanya wannan yan fashi suna nan shaidan na nan daga aiki zuwa zuciya duniya na nan yanzu nan ka canza mu'amala ka ka koma kana tantar duniya a aiki hawa na nan yanzu nan za ka juye gare al'ammaratu da sauki don haka wannan ƙura'ani ya nuna maka wa'innan 'yan fashi sannan ya nuna maka ga hanyar da za ka bi ka sha ga yadda za ka bi ka sha kawai zai yan fashi na duniya an kan ci ga yadda za ka yi kaza ga yadda za ka yi kaza in kai sa'a ka sha in kai sa'a kuma kai sa'a ba kuma kauce to qur'ani ya nuna mana hanyoyin yan fashin nan sai dai addini ne ya zama yadda ya zama wannan yadda mutane suka ɗauka karatun addini ya wuce kai yake alatta bai koyuwa alatta ko samina ko shop wa afatiha da illolin da ke hanya wato arrifuhu na sanar da shi an nafsa wasu Fatiha. ƙura'ani na sanar da mutum annab da siffofinta inda ka duba inda gargadin da ya masa yake wa shamsi wa duhaha inda ran goma sha san shi kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha kasan ko wannan magana ba za ta tafi a haka ba wa mufsidatil a'mali qur'ani tadabbarin ƙur'ani na sanar da bawa abubuwan da ke fata ayyuka da kasan alwalar i e, kasa akwai abin da ke bata alwalan aiki go ga'id ya bata alwala rihi ya bata alwala mazi ya bata alwala wadi ya bata alwala fitsari ya bata alwala shafa ta bata alwala Sumbata ta bata alwala gashi nan to aiko baka taba tunanin ba akwai aiki za ka yi aiki aikin ma ya baci kai aiki ya baci dan kwangila da na da addini da yawo ya kamata fi kowa tsoron Allah dan kwangila wanda aka ba shi hanya ko wanda aka ba shi gini ka ga yadda yake bin Eh, wannan tsarin plan ɗin da aka tsara kalma da kalma lungo da lungo yashi da yashi suminti da suminti dutse da dutse dutse sai an ce ga irin wanda za ka yi amfani da shi ga nauyinsa ga kaza ɗinsa rodi ga lambar da ake nema a kwana kaza me ga yadda ake nema idan ya tsallake ɗaya to sai ya biya shi wilin rodi shida an kafa hudu sai ka biya rodi biyu sai ka ba su kuɗin rodi biyu in ka sha shi na, in baka sha ba kuma rufa to aiki kansa na da haka akwai abubuwan da ke ɓata aiki barkatai don ga yanzu kusan muna aiki ne kara zube ba a fai lura da abin da ke bata aikin ba ba ma lura da me zai bata min sadaka me zai bata min zakka me zai bata min kyauta me zai bata min hasafi da nayi me zai bata min sada zumunci da nayi me zai bata min kaza kusan kana yi in ka bibiya ka dauko masu bata yi ka sai ka ga mu'uzamin ayyukan ka a bace suke wa musahihatiha da abubuwan da kan ingantar da aikin daga nan mai yake da sunan gwamnati abinda ke da mutum zai auna shi wajen hisabi zai san ma'aikacin gwamnati ya kamata ya fi kowa sanin hisabi to amma dan kwangila ya kamata ya fi kowa sanin mufsidatul a'mali wa musahihatiha wato arrifuhu na sanar da shi tariqa halin janna wa ahlin nari wa a'malahum na bayyana masa tadabburin ƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani suna sanarwa da mutum hanyar 'yan aljanna da hanyar 'yan wuta da ayyukan 'yan wuta da 'yan aljanna wa a hawa da halin irin yadda suke rayuwa wasu imahu wa maratiba ahli sa'adati wa ahli da martabobin masu rabo tun da shi wannan rabon hawan hawa ne kamar yadda kasan rashin rabon shi ma kasa ne na ƙafa ce bayan wata na ƙafa wa qasamal khalqi ayoyin alƙur'ani na nuna wa mutane kashe-kashen halittu Wasu wastima'ahum fi ma na fihi da haɗuwan inda suka haɗu. akwai abin da ya shafe ka kai kaɗai akwai abin da ya shafe ku yadda za a yi maka hisabi kai ɗaya to za a yi muku hisabi a dunkule kamar yanzu misali yadda muke a dunkule ɗin nan to ya kamata akwai abin Allah ya ɗora mana kuma yanzu a dunkule ana neman mu da mu yi shi ni dai za a tambaye ni abin da ya zama dole a kaina sannan kuma da muka haɗu ana neman mu za mu yi kaza in mun yi shi kenan in ba mu yi ba a tarkata mu a yi mana azaba duka ka rike wannan hausan in ka sani to ka jaddada ka yi ta tadabburi akwai abin da kai ɗaya za a yi ma tambaya akwai abin da kuma da ka haɗa gida za a yi muku tambaya gidanku ya kamata ya aikata wani abu kana kai eto eh ga abin da ake neman ka da shi haɗuwanka a gidanku ka tara iyalai da abin da ake nema a gare su, haɗuwanku a anguwa tafiyanku ɗaya ana neman za ku haifar da kaza. akwai haƙƙin da yi waje ba a kan kai ɗaya akwai haƙƙin da ya hau kanku gaba ɗaya dole ku taru ku yi shi in kuma ba ku yi ba ga kunan ku da Allah ga munan mu da Allah dan haka nan wasu ahum ainihin eh, fi ma ya fihi wa qiraqahum da fi ma ya fitare ona fihi wabil jumla a takaice dai ayoyin nan to an rabba almada'u wa ilaihi ayoyi na sanarwa da mutum ubangiji almada'u wa wanda ake kira zuwa gare shi Allahn da ake nema a zo a bi shi ayoyin Qur'ani za su nuna maka shi wa tariqal usuli ilaihi da hanyar zuwa gare shi wa ma lahu min karamati da abun da yake da shi na karama idan kadima alaihi in yi iso can na wuto karatun da yawa kamar sauri nake can yanzu incan da aka ɗauko tun daga falaisa shay'un an fa'u ko kuma a'a a bar daga falaisa min shay'un an fa'u lil abdi في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته فإنها دغنا أبو نوع أتفهم ثلاثين ثلاثين دبير الشرين دأفو فيا أكا أنفع مجيبي وجم قوم شخص eh ishirin da uku a ce talatin da ke kuma samu na gari ka samu ai kusan ba a ta zula wannan ai ta zula wannan irin wannan haka ai ta tafiya sai an kirga wanda bai san adadin abin da aka ba za mu tashe shi a kawun farko wanda ya sani na baya zai dawo gaba ai ba za a ta wannan karatu haka mai daɗi a ita tafiya ba to ala ayyati hali, nan dai shi ya dunkule bana a dunkule dai wannan alƙwa'ayoyin ƙur'ani suna fanar da mutum abu uku to arrifuhu arrabbal mada'uwa ilaihi na biyu wa tariqal wusul ilaihi na uku wa ma lahu min karamati idza qadima alaihi me ake bashi in yake zuwa ga Allah ta ku iyakacin wayar da kai kenan tau'iya ba abin da irage mana maza da mata sai dai aiki in muna da rabo in ka ga mutum bai yi yunkuri a nan ba to Allah ya kiyaye sai dai Allah ya sa ya yi nan gaba domin menene bai da rabo ne hmm. ba mata ne kaɗai ba wannan ai guda ɗaya ka ɗauko ai bakan da ya ce muna ciki suna ciki a nan a irin yadda aka kandamo ɗin to muna ciki suna ciki yanzu kawai ya za ka yi kai ake so kanka daga ciki ya zama mutum na kan hanya su ma sun ji ai wannan bai shafi mata kaɗai ba dukkan maza yanzu wacce kwana ce da aka duka ba ta wuce rigar ka ta taɓo jikin ba babu saboda dai aiki gashi nan gare mu ran da aka warin aware na kowa amma wannan haɗawa a kai. Hmm. sai da sai da larabci larabci dole mutum ya san na farko dai luga sannan na hau sarrafa wa'innan dole ne zan inda ake sanin kuma wa'innan dole a ɗako daga larabcin zamanin annabi larabcin da aka zama tun da kafin harshe na tafiya yana canzawa harshe na tafiya yana canzawa kaga yanzu da misalin kila a zamanin su shehu suman dan hodiyo eh, bai san musakai kai. ce da ce a zamanin da dan hoto zai zo yanzu zo ya zauna muna ga ka gani musa kai mu ba tsohon nan musa kai sai su ruga da gudu su sai su bashi tun nan da zai shashanci ne ba sun sa kai ba tun da sa kai hasan direbobi ne musa kai ga sa kai kar ka sa kai ka tare to larabci na canzawa dole larabcin da zaka iya sai dai ka koma larabcin za dan kafin zuwan annabi da bayan zuwan annabi shi isa kake ganin an tace wasu waƙoƙi zaɓaɓɓu masu karantar da madaran harshen suna ke ce musu a shu'ara muktaratun min shu'ara min mu'allaqati shu'ara muktaratun na ce masa wane ne gashin dai na da suna daban-daban wanda manya-manyan masana harshen kafin zuwan musulunci wanda suka zo dab da bayyanan annabi wasu sun hada zamani da annabi amma ba su kai sun musulunta ba wasu ba su san an aiko shi ba to wa'annan dole sanin harshen su an musu sharhi an musu sharhi an kai da kake son ka zama dan wani abu da za a dinga samun ka samu yadda za ka yi a taɓa so ka faro da wa'annan ba wai za ka ba addini sai a'a dole ka koma kai masa hidima daga nan ka san na hawan nan ko da dai alfiya ka tsaya nan ko da alfiya ka samu ka karanta abdullahi gwanduna da arba'atu a lafi daga nan farafin nan ka ɗauko ka san abin da ya sauƙaƙa shi daga nan kuma ka haɗa to sannan karance karance daga nan ka zo ka fara abu na ba ka ɗauko ƙur'ani kana koyon fassara ainihin irin wannan cikin ƙur'ani illa dai aka kawo ayoyi misalai saboda a san fasaha cikin ƙur'ani hmm? a kowane musulmi ne dukkan musulmi ne sai dai amma ai ka wanda yake yana neman ilimi na shi ya fi ƙarfi kowa ya waje bai ji tsoron Allah amma malami ya fi waje ba a kansa domin in aka sai malami ya saba Allah zai ninka masa azaba farkon wanda za a tattara a zuba a jahannama malamai in suka saba kafin ana ninka wasu azaba ne su sai an fara musu hisabi kuna ga malam wane ga shi ga malam wance ga wane ne su ne suka yi zuwa ba a zarkata a zuba su a jahannama ala baki daga nan ɗalibai kowa ya shafa kan ruwa to dole na su ita tsanani ba a gani ko a jahilce idan jahili ya yi ɓanna ba a kallon shi amma malami na yin abu duk duniya za ta ah, abin kuma ya lalace don da za a je yanzu mutumin gari a same shi a gidan kallo sai dai zai da dinga shiga sauko da Allah babban ba a wuce amma a zai ga limamin juma'a yana kallo kai hatta yan gidan wasan suna ce kai malam da dai ka ban nan malam da dai ka ban nan malam gaskiya bai yi ba ka zo ka zauna a nan in ga bambancin kungiyoyin nan ne a dinga ta dan kungiyanku malamin kungiyanku Ga shi can da shi muke kallo don haka yake cewa na malamai ya fi tsanani to dole a sannan mutane kuma haka wanda suka biyo baya tun da ba a haɗuwa ga daidai amma sanin wannan dole ne ayoyin nan to tu'arrifuhu fi makabili zalika salasatan ukhra wa tu'arrifuhu salasatan ukhra na sanar da shi wasu uku daban fi makabili zalika a kishiyan wa'incan can nawa a shida a kai kai da wayancan nan a takaice bil jumla guda uku nan a takaice wannan 20 da kaza din kama akwai sabani to akwai mai talatin akwai mai uku yanzu ma dai kuma koma mu ma ya koma yanzu gida ina shi ba za mu yanzu ba saboda ana da yawa kuma lokacin mu kaɗan ne kowa je ina shi amma ba kada yanzu ana karatu ka koma kana girbuwa na ajiye mu ci gaba saboda haka nan yadda tu'arrifuhu rabba wa tu'arrifuhu salasatan ukhra fi muqabili zalika kishan wa'incan ma yad'u ilayhi shaytan ayoyi za su sanarwa da mutum abubuwan da shaytan ke kira zuwa gare shi wa tariqul muwassilatu ilayhi ayoyin qur'ani za su nuna mutum hanyoyi da za su kai mutum ga shaytan wa ma lil mustajibi li da'awatihi da abubuwan da wanda ya amsa ma shaidan yake da shi min al ihanati na wulakanta duniya da lahira wal azabi ba'da al wusul ilayhi idza jama'ana kam sitta salasa wa azdaduha kenan kaga wannan ko da baka haddace komai a darasin nan baka haddace wannan zai tuna ma abin da ya gabata amma dai harkar na fama hmm. bayan mutum ya cimma nasara ya samu alaka da shekan shekan ya fara taimaka masa da abubuwan da yake taimaka masa bayan shekan ya naɗa shi ya ba shi mukami to da abin da zai koma kansa ai kamar yadda in ka samu in mutum ya samu Allah yana da aljanna haka in ya samu shaitan yana da wuta fa hadhihi sittatu umuri daruriyatun lil abdi ma'rifatuha Wayanna abubuwa ne guda shida abubuwa ne guda shida daruriyatun dole ne gabawa sanin su sanin su dole ne gabawa ba wajibi ba ainihin musunna ba ne ba ba mustabi a a farilla ne in mutum ya mutu bai da wa'annan bai san wa'annan ba to da yama zai rayu a rayuwarsa za ta watsi to ka ku ba za ka zama kana bata kanka lokaci da sauraron labarai ba akwai manyan labaran da ke gabanka in ka je wajen malaminka na addini tunda dole kowa ya zama yana da malami ka tsaya ka koyi wa'annan abubuwan wa mushahadatuha wa mutala'atuha ma'ana ganin su a aikace da mutala'atuha Fatushiduhu za su nuna masa al'akhirata hatta ka'annahu fiha wani abu shidan ba za su sanarwa da mutum lahira zai tsinci kansa tamkar ina cikin lahirar haita baki annabi yarona an fayi asara da yawa wato gayyibuhu an duniya za su fincike shi daga duniya hatta ka annahu laysa fiha kaga magan da muka dako a farkon ce ce wannan me topic din eh, laifin mutum ya kura sa har ya manta da dukkan komai ma ayin ƙurar za su ba shi wannan hatta ka annahu laysa fiha za su tunatar da shi Allah zai lahira zai tsinci kansa kamar yana cikin za su sanar da shi wannan abubuwan a takaice guda shidan da bayanin su kafin a gado shidan kamar mutum bai cikin duniya zai zauna a duniya mabaita da 'yan duniya yana zaune tare da ku ku ci abinci ku gaisa ku yi menene amma shi bai tare da kai zuciyarsa na ga Allah tumayyizuhu tumayyizu lahu suna raba shi bambance shi bainal haqqi wal batili za su za su bambance masa tsakanin gaskiya da ƙarya fi kulli maktalafa fi alama cikin duk abin da duniya ta sabani a kansa shi ba ruwan shi ba ya sabani a kansa ba Allah zai nuna masa abubuwan duk da aka yi sabani a kai shi ba yi sabani a wurinsa ba ko ne kuka yi sabani ku ta sabanin ku faturihi za su nuna masa alhaqa haqqan ba kullun du'a'i mu ba Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan na ba. to in ma baka gane ba to ga hanyar da zaka nemi sanin din tunda du'a'i dai bai aiki kan haɗa shi da aiki dole ka nemi sanin wa'annan to a nan ne fa ka iya sanin gaskiya ka samu ka bi ta a nan ne za ka gane ƙarya ka samu ka guje ta da ka faturihil haƙƙa haƙƙan wal batila batilan wayannan abubuwa wato oƙihi furkanan wa nuran yufarriqu bihi bainal huda wad dalali za su ba shi furqan wannan furqanu shine nuru din wani haske ne zuciyar kowa tana cikin duhu tana cikin dushu dushu amma mai wa'ina zuciyarsa haske take da ta tangaran gilashin nan an goge shi yana hango nesa irin yadda yake hangar kusa idan yi tunani ya yi magana bayan shekaru za ka ganta in ma baka ganta a lokacin ba ce o oh, wani ya faɗi wannan magana shekara kaza kenan yau ga ta muna kallanta tawdihi furqanan haka na shi furkanu wata halitta ce da Allah kan halitta mutum shi a cikin zuciyarsa nur din farri bihi da wannan nuru zai iya bambance bainal huda wa dalali ai za ka ga misali yanzu ka dubi irin gare mu ba su da istiqama akan aqida duk da ta bayyana duk za su koma su fara shi balantana ce akwai yan a raddadda da za a je a shiga sai tafiya ta tafiya ka ga kudin suka kare wannan yana wannan yana amma ko da kasa ne in dai kudin na suna nan za su ci gaba da biyan sa in ka ga sun ce ƙarya ne ƙarya ne kudin ne suka kare shi bautan kudi ake babu istiqama akan abubuwa kan ma kai kin kaho da wani wai tare da kai ba wanda ke tare da kai yana fa'idanta abin da ke fa'idanta ne ran da duk ita ta tafiyansa zai ta don haka amma mai wannan nuru zai wahala ka shiga wadda ƙungiya za ka ji mutane ana nuna gadara mutum na nuna ni da kake gani na babban mutum ne ba wata ƙungiya da ban yi ba ashe kenan ba ko irinka duk mutumin da aka taimaka maka ya yi kungiya kaza ya bari ya shiga kungiya kaza ya bari ya gangaro kan kaza ya bari nan ma da izo ya zana ce to don Allah nan ba ko za ka wuce gaskiya mu da zai fi mana kuma ko kana zaune ba mu harka da kai sai dai mun ga gyara wanka. amma yana da ban tsoro duk mutumin da zai taimaka ba kungiyar da bai yi ba na yi kaza na bari na yi shi na nuna mutane wai yana da ilimi saboda iliminsa ya zauna da wani ma ya zauna ya yi kaza ya bari ya yi kaza ya bari amma yanzu ya ga kai ne mai gaskiya sai ka yadda ai ka ga abun tsoro saboda kana mai wannan furkano bai shiga shigen kungiyoyi ba ka samu ba za a taimaka maka duk guguwar da ta tashi da shi aka tashi ba yau gashi a waccan makaranta in an jima gashi a waccan makaranta in an jima gashi a wancan jama'a in an jima gashi a waccan anguwa a gashi a anguwa su wa'ina gashi na wuri kaza wannan akwai hadari zama da shi akwai hadari don tabbas ba mutum bane ba wannan ba waje hane zulwuju Bai huda gudawar dalali wal ghayyi war rashadi zai wannan furkano zai nuna masa bata daga shiriya wato fihi kowa fi kalbe shi wannan hasken furkano din zai ba shi wani ƙarfi a zuciyarsa wa hayatan wa sa'atan wa shirahan zai shi irin wani rayuwa da wani yalwa da wani walwala da nishadi wa bahajatan zai ba shi kyau wa surura fayasiru fi sha'ani wan nasu fi sha'anin akhar shi kaɗai ya san ya kafo. shi yana harka fa mutane na cikin wasu harkoki saboda me duk wanda zai zo masa magana za ya kama wuta ake barbada masa wancan ya ebo yan duniya fa kaza kaza wannan ya ebo yan jama'a shi kaza kaza wannan ya kwaso siyasa fa kaza kaza wannan ya kwaso mai din sa kaza kaza haka ga ce Allah sarki ba nan da ake neman ku ba ko zama kaifi da ku koma ga Allah ku tsaya ku yi wa Allah addini hmm? a taslimu kenan wallahi mala a taslim ai kusan abun haka gaba a taslim mutum yin za ka bi Allah ka sallama masa gaba daya ka kama shi ka saki dukkan wannan duk inda kake tunani na wasu rayuwar duniya ne ke kai da ka. yau ya shiga nan jibi shiga can gata ya shiga nan gata ya shiga nan haka zai ɓalɓalce ha ibad duniyar nan a warwaƙe ba istiqama fala tazalu ma'anihi ainihin ma'anonin ayoyin nan ba za su gushe ba tunahidul abda ila rabbihi bil wa'adil jamili suna yunƙurar da bawa zuwa ga ubangijinsa da alkawali mai kyau wato hadiruhu suna gargadinsa wato tukhawifuhu bi wa'idihi da azabobinsa min al'adabil wabili to tunda ya samu ka ku duba aikin can aka ce zai ji kansa kamar yana cikin lahiran zai ji kansa gashi a raye kamar baya duniya wata hotsoho ayoyin nan ko kuma waɗannan abubuwan suna kwaɗaitar da shi alattadammuri والتخفف للقاء اليوم الثقيل ذات جاهن كلن سبيسة تبين التضمر هون الدجكي دنين غافا horar da doki don yin gasa ta inda in ya fara gudu numfashi bai farke shi to haka nan akwai ranar gasa tana nan tana zuwa rana a tashin alkiyama ran nan za a ga mai kai ran nan za a ga mai nayi ran nan za a ga mai kika ran nan za a ga mai muka yi a tsakanin al'umma in ƙarya ce ta tashi ƙarya in gaskiya ta tashi gaskiya a nan duniya kowa yana kokari nuna ni ne ne kokari mu ne muka yi kaza mu ai kaza mu ce to ai namu ne daidai to ai na can ba daidai ba ne ba masha Allah kai da kake bauta Allah ka abin da ke gaban ka ku yi naku mu yi namu to wannan irin wannan furqanu dina tahuffuhu na kwaɗaitar da shi ala tadammuri bisa tattali kun ga jama'a wallahi ibada mu tana da rantana kadan musamman mu ahlu sunna muna da sauƙin azumi ko kuma ma ɗaliban addini khasa sun fi rauni ina gasa za a ce gitsa ne wani abu mai kama da hasada wa abin nan yan boko sai ka ga yan boko ba addini suka karanta ba amma ka tadda su gaba gaba a addini gaba gaba wannan afili fili yake sai ka tadda mai digiri uku a saman farko ranar juma'a amma da wuya ka samu in kan nemi masu digiri uku uku a kan farko kila kana iya samun goma amma da kawai ya ka samu dan arabiya guda daya ko a ina yau karatun fa madinan ce ko sudan din ce ko Misira? ko biyu kin ko abu a ina so sai an fara sallah za su shigo kuma inda ma zai shigo za ya dinga tsaki kenan haza ta'dibul linnasi haza ta'dibul linnasi wani ma gindin bishiya zai rike da wasa ita sai an fara sallah wannan ko bashi gaba surutan sa malami fada wa ya gora da shi gaba surutan sa sai koma gindin bishiya da daddun in an kabbara sallah zai shimfida muna da su barkatai to kaga ba furkanu an yi karatu amma ba a samu wannan nuru din ba ba a samu wannan furkanun ba wanda ta husuwa ala tadammuri a bisa tattale wa takhaffufi li liqa'il yawmi thaqili hmm eh ya dan samu ai kaga yanzu da ai dama karatun ba za a ce maka ba ka samun nurun nan sai kana da hadda alkurari ba ka samun nurun nan sai kana da kaza a'a ilimin da kai kai aiki da abin da ke da shi sai ka gani abin da suka ai ba kuskure a ciki ya ji hadisi an ce duk wanda ya a zuwan farko yana da raƙumi ya zo ya bi a jahilci a kan ilimin sai ya ji labari an ce an yi azumin likinin da da alamis annabi na yawan yi sai ya kama shin in ya yi sai a ce ba za a karbi nashi ba saboda karabai ya larashi ba eh? to amma wannan ko zai zuba maka larashi zai kawo ma aya zai ajiye maka ta talatin ba kuskure amma kuma baya wa'annan kuma zai iya sa mutane a gaba ya zauna ina karantar da su ya karantar da su ya gama amma wurin aiki ba a samun shi ko wata masifa ce ta gado da mun taso muna da wasu malaman mu gaskiya idan za a zauna a yi karatu tun safe zuwa a zahar ma akwai masallaci a gidansa in aka kira sallah sai ce wato inda akwai baki baki suka zauna suka zuba masa da su ku je ku yi sallah bari mu je wajen iyali mu lokacin da sai ce malam ya tafi sallah da iyalai malam da dama kusan zaka da kowane malami gidansa akwai limamin gidan amma wannan tsofaffi ne za su sani wanda suka je neman ilimin littattafai <laughs> bai sallah da jama'a tun shi ne yake bin su mutum mun ga annabi duk sallar da za a yi a duniya hatta ana kirga sallar da bai ba ana kirga mutanen da suka taɓa sallah yana raye abubakar har ya shiga radiyallahu anhu ya fice za ka ce ga annabi nan ya zule kama wannan yana zaune fa ina ba mutane karatun lokaci ya zai jisar kuta tashi a yi sallah a ji a yi sallah sai kuma ce to ah, ina ma na tauci aka taucin iyali ka zama fahimma ba a barin iyali hmm? kuma karshen ta ya samu kuɗi haje makka duk da je makkansa bai gano ba ga hun mata gano maza ko yanzu ai da aka tashi nan ce za a yi masallacin sai a samu wani katon su to yanzu ka an san tambaya ta wancan su san inda ake zuwa basa nan masallacin mata ne ba ku samu fulasta ba ce ala za ka yi masa fulasta ka yi masa fenti ka sa ta da fanka ta zo ka tada mata munar zo suna baya magana gaba haka ake yi masallacin annabi saboda kana haka wata hadihi fi zulamil ara'i su wa'annan ainihin ayoyi eh, da su wannan furkanu innan da nurun nan sun shiryatar da shi fi zulamil ara'i cikin duhunan ra'ayoyi ra'ayoyi su taru wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wanda ke da wannan furkanu yana zuwa bai kita zai gano ga mai can wal mazahibi ila sawa'i sabili wata sudduhu wa'innan za su kare shi a nikiti hami turkin bida'i daga fadawa ko kutsa hanyoyin bidi'a wal adalili to tunda yana gani wata ba'athuhu a alal izdiyad min an-ni'ami bi shukri rabbih jalil suna ta da shi rabbi sa godewa ni'ima alal izdiyad min ni'ami daɗa ni'iman da take hannu su bi shukuri rabbi hiljari nan ma a tsaya ya kamata lalla Allah an gaji yanzu babu tunani wani yanzu yana ganin in yana da kuɗi ko yana da dabbobi hanyar da zai ƙara su ya tafi ya sayo wasu ko ya tafi roƙowa ko ya tafi kaza saboda abun ba zai ishe shi ba in kana son ka ƙarar da abun da ike hannunka ya karu ainihin godewa Allah la'in shakartu sabe haza waqi'i dan abin da kake da shi idan ka jallala shi ka tsaya ka tafi da shi Allah mun gode ma ka rage inda ya kamata ka rage ka fasa da kana yin wannan sai ga abun nan na karuwa abinda ba a yi san zai ishe ka ba sai ishe ka sai dai ka samu jarrabawa wanda mu'azzami na ciki kai kafan haka kai kana da niyya kai haka iyalai ba su san haka ba kana zaune kai kana ba da muna matakka ta riga ta kara ɗaya duniya da roƙo to wannan sai ka batta da Allah Allah ya isan maka domin menene duk yadda za a tsara rayuwa ka riga za tsara masa ga yadda za a yi ga yadda za a yi in ta bace sai mu yi kaza in ta bace sai mu dawo kaza in ta bace sai mu karyo mu dawo kaza in ta gama rubujewa gaba ki da annabi ya daura dutse mu wa mu daura dutse da dai mu je mu roƙo ni to mu ɗaura dutse eh, to iyalan ka sai sai ka je ka ɗaura mu ba za mu ɗaura ba ga masu wa'azi na fatawa na wargazawa na dammarawa na rugugunawa na zuga na ɓatanci shi ne sai mutum ya rasa in ba furkanin ya sama ba sai ka rasa maya za ka yi wa'annan ayoyi wannan nuru ta ala a izdiyadi istiyadi minan niami bisa dako iman da suke da shi bi shukri rabbihil jalil ayoyin nan ko furkanun nan ko nurun nan tubassiruhu suna hangar da shi bi hududil halal wal haram iyakokin halal da haram ai kaga dole zai zauna kamar ina kamar ina lahira dole a duniya nan ya zama daban tunda duniyan nan yau ba ruwanta da halar da haram ba ruwanta da tsarin Allah wata kifuhu alaiha za ta tsayar da shi akan halal li Allah ya ta'adda ha, ba zai tsallake ba fa ya qafil ana'i wili. su dai wa'annan ayoyi da wannan ainihin nuru da aka samu da wannan tadabburin aka tara su wato sabbitu kalbahu za su kafa zuciyarsa su tsayar da ita an zaigi wal maili anil haqqi wat tahwil daga karkacewa ko bauɗewa daga gaskiya daga abuna ma'ana hatta tawili tawili nan na banza wannan wayon wayon mutum yi wa abin dukkan wannan furkanu zai ba mutum shi in dai tadabbarin qur'ani mutum yake da ke wallahi ba zai wa kansa wayo ba to malam ya ma za a kai wa Allah wayo wanda mutum kai masa wayo ya gano in kai wa mutum wayo yana kallon ka ya gane zai gane in an yi ɗaya biyu na bahaushe ta ran da ya guda dubu ran da za ka gano shi to ko Allah fa bai barka kai dubu na farko ma ya san shi mai wayo za ka ga rashin imani da Allah ne kan samu sai dinga wayo ya manta kuma ya ɗauki wannan wayon shi ne wata sahilu alaihi al'umura na sauƙaƙa masa al'amura a fi’abi masu wahala wal da tannakai a shaƙata gayatar tasiri wato Allah zai sauƙaƙa masa hanyar za ka gan shi cikin wahala shi ko hankalinsa kwance wato nadihi na kiran shi kullama fatarat azamatuhu duk lokacin da himmarsa ta yanke wa wana fi sairihi eh, ya subhanallah wannan wato nadihi ne wato nadihi suna kiran shi kullama fatarat azamatuhu duk lokacin da himmarsa ta yanke yayi sanyi gwiwarsa ta yi sanyi wa wana fi sairihi sai su kira shi ta kaddamar rakabu wafa ta kaddalila bawan Allah ka ware an za ka ware tawaga ta fa wuce shi mai nuna hanyar ya wuce idan ba ka je daji mai nuna muku hanya ya bace maka ya kamata muna karantar da wannan wata rana a ruga a je daji a baro mutum a daji duk a wasu eh? mukunta a fita kaɗan kamar mutum biyar a je a ɗauki mota ta kai mutane nesa daga nan kuma a ce a taka a kafa a yi haka a yi haka a gangara raki a yi haka a hau dutse a zagaya a sake wuce wannan tsauni a yi wane ne a tafi a je wancan ƙauye a sha ruwa a wuce can a je a roƙe abin a tafi can a da samu gyaɗa a gafa a ci sannan a wuce gaba daga nan a fita da gudu a watsa kwa gano gidansu ita hmm? ranar kasan zai gano a watsai ka tsaya kai ta kuka ka tsaya kai ta kuka kanka hmm? ga magariba ta doso ga azahar ta yi la'asar ta yi an yi sallar azahar da an yi sallar la'asar za a watsai kuma kafin a dawo gida ana ga magariba ta yi so tun farko abin da za a je kenan in za ka dinga sa alama ka dinga sa alama kana tafiya kana sa alama ba ta hira ake ba a shiga nan a da wannan a kwane kwane wani lokacin dutse a ya shi sauka ba a hau kai sannan a je a yi sallah a yi huta a ke to Kama mai na ci ban baki ba to daga nan za ka gano lahira tun da ina buga yaren ne irin na masu tafiyar nan yace ainihin wafa eh, takaddamar rakabu matafiya su riga sun wuce wafa taqaddalila mai nuna ma hanya yau ko a mashin idan ka tafiya yanzu na kana tafiya da mutum ina ya bacewa ka daina ma jin karan mashin din ya haka ya haka ya haka ya bata daga inda ya zagaye ya shiga ta abun nan shi kenan ka zo ka ga hanya guda biyu wannan ta yi haka wannan ta yi haka wannan mai ɗan kyau-kyau wannan ta zama ka ka bi ta sama-sama ka face dawowa kafin ka samu hanya ka kan kyanin jiki hmm? wajen ba ai a ƙasa wannan za a yi saboda a bari shi a ƙasa zai fi fata kaddare takaddamar eh, rakabu to za su zo su kira ka fice kai tawaga fata tafi ba ga baiwan allah nan ba ɗaya ne ta samu mijin ta sai wane wane ka tashi an rakabu sun yi nisa a su ba ta yi bayan allah sun dauna mu muna saurari ka tashi mu ma mu fafata wufata kan dalil dalila walla falliha qalliha qamza maza cin musu cin musu taka da karike tanka akai rakof rakof rakof rakof korof korof korof korof maganan ka gaji ta taso ba kawai kana numfashi sama sama yanzu ba ta abinci da me ka ba ya za ka san da uwanka ta ina suka yi ba fawo dandarmi ne warrahilar rahila tun farko an kana san kanka da arziki to kakka rabu da su kakka yadda a tafi baka malam ka ji mutum yana lalace wuri ta yi wata hadu bihi ainihin uh, wata siro a mamahu ta hadu bihi ainihin wannan ayoyin da wannan furkano za ta ja in an ce ta do hida minal hidai idan ana tafiya aka famu mai waka ina waka wanda ake fahimta ta ga ana tafiya da sauri musamman dabbobi to ita ce wakan tafiya ana ce masa hida wa tasiru amamahu ainihin suna tafiya gaban shi sairar dalili ayoyin kenan wa kullama kharaja alaihi kaminun tunda idan ana tafiya kai dai kafin tafiya akwai yan kwantan bauna wai wannan rikici ba yanzu aka fara shi ba an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa da haka kuna cikin tafiya kawai sai ga wasu mutane sun bayyana ba da ma ai baya ba da ma ai ba malam dole ne a rangama kawai mai rabon ya sha wanda kwanansa ya ƙare ya mutu ko a mutu duka ko a kan ɗansa mutu duka illa bambancin ku ku kuna aljanna su suna wuta Hmm? na wa oh, yan kaf eh, eh to zai ya za ya daukan su yan za ya so ina kusan dukan hudu ne ma wa kullama dai kharaja alaihi kaminun duk wani dan kwanton ɓauna in ya taso yanzu abin da aka ce an ji an kwanta masu to duk wasu masu kwanciya suka taso min kama inil aduwi au kutta ko wani dan fashi in ya taso min qutta'i tariqi na datu su ayoyin za su kira shi kaga wancan guda hudu kenan banda ina magana yan kwantan baunan ko kamino din su kaga duniya shedan nafsu hawa duk yayin da wani jijjige shi ya taso masa ko suka taso masa ina da makami ga sulke tunda idan suka tashi hurgoma kibiyoyi ne za ka ji ba adadi ko harsashi ne za ka ji babu adadi ta ko'ina ta sama ta ƙasa kawai to zai kana da sauke la'iya ka ce za ka kai inda za ka samu kai maka kwanto ka dube shi tsab ka ɗauko shi ƙasa misalin duniya misalin lafiyar na dato ayyuna za su alhazara alhazara hattara hattara ga yan kwanton ɓoronan kan za ce ga suna ga suna fakatin billah sai ka nemi katangar Allah ka lalubo sulkenka wasta'in bihi wa qul hasbiyallahu wa ni'mal wakil kawai za a je a haɗe ne ba wani kake hasbiyallahu wa ni'mal wakil ruga da gudu ba a za a haɗu ne to anan ne za ga wa Allah zai taimakawa ba wai za ka yi du'a'i su waƙewa ko za ka yi du'a'i Allah yana iya yi maka aka kai du'a'in su waƙewa amma wani kai du'a'in kawai taimaka ma zai baka kai aran gama da su don ya fi kai aran gama da su a baka nasara ka daina tsoron to wannan shi ne ainihin na ƙociyar mutum kafin iya tadabbure kafin iya tadakkure sai ya iya abubuwa guda uku ko ƙasarul amali التعمل في القرآن صورا hmm. Me? من قطع الطرق ita rarrashe ta tafi tare ai kawai hawa datsa ta hawa kawai ka ga ta inda take kunna kawai ka samu kwakwalwanta shikenan duniya tana zuwa maka kawai sai dai dojin daga gare ta in ma ka sun ku ya tawagai ko ka tsaya kawai ta yi boma-bomai ta yi boma-bomai kana zaune daga nan ka sabu ainihin asalin goshin ta sakan matarsa shi gaiwan amma ba magana ka ɗan ɗauke ta ka ajiye illa za ta yi ba kamar yadda yan kan ce ai eh, mutum ya ɗan sha kaɗan ya batta a ina sau daga hawa ku tana taso ma abin da za ka yi mata shekan ku dama kafin shi ranka kafin yadda take kuke yanzu ka koma kai bitan karatun an baka da gaske ba ranka ba ta barin ka sai dai gobe an an koli littafin ka dawo kaga shekan ya gama da kai me nan me yake janyo a samu haka a yi karatu na gama ka je ka ajiye sai gobe ka tsako ka dawo girman kai sai kai ka iya karatu inda wani zai sami ka ce maka da Allah dan biya min ni na je na yi nazari ban gane nan ba ya kace ni ma haka ko kuma da ban duba ba ya kamata duk wanda ke zaune a nan to a ce maka za a ɗauko littafin na a yi maka yanzu ba gani ba duk inda suka je wurin rage kana ce daga nan kake za a ɗauko shi to biya min xp mun ji labari an yi xp na haya amma ban iya ba amma kai kana can an yi da kai daga farko har ƙarshe biya min sai kuma girman kai ya hana maka tsaya ka yi nazarin fa ko kuma a shedan bacci ai daga inda ka ji kana son kai bacci ka yi baccin ko da yake yana nan gaba bari in bar shi ka bata karatu وأما مفسدات القلب الخمسة أما ما صفعة آه، آه، الخمسة ما صفعة تزوشها قدى ديار فهي التي أشار إليها من قبل من كثرة الخلطة فيا ضاعي يوان تأكلوها نو ماذا نورا ونين وعيبا يفعل عنا بك da maza da matan kuma mara amfani hulɗar wata manne da dogon buri wato jari matsiyata jari matsiyata shi ne buri matsiyaci zai zana maka bai da fuloti ce zai gida mai kama da kara nan da Allah ya kai ni ne kan zan yi gida to ba zan taɓa yin gida a lungu ba sai kan titi ta inda zan samu na da'awa an shiga gida kawai ba zan wahalar gida da kaya ba ba zan yi kaza da kaza ba saboda kaza saboda kaza sai aina kan kwana ya fi daga nan aita musu saboda na buri jarin matsiyata wata Allah, ku bai gairin lahi babban kama wani allah wasu shi da ƙoshi cika ciki zai zama za a yi bayanin sau da an cika ciki da haram ko ka cika ciki ya uba ko duka hmm? eh. ai malam har a duniyan nan ka ɗauka akwai wani mutum da zai fi da kai ka shiga uku ko mai ne ka ɗauka wane zai mana kaza to malam ka shiga matsala ka ɗauka Allah zai mana in wani ya zo zai yi ba za mu hana shi ba amma in ka yi naka mu hayi mun yi namu amma ba mu zama mu tsaya mu ce wani zai mana kaza wani mutum zai zo daga wata uwa duniya zai mana kaza idan ya zo Allah ya turo shi ba wane daga bayin Allah ba za mu yi masa bakin cikin samun lada ba zo kai ko ya zo ya ce mana mai kuke so a yi ni ma ina son wannan jirgi na kuma yi musharaka mai kuke sau don na da sha'awa zan sa jari shi ke nan sai kusa masa da hannun jari amma ba haka ba kayan mu kaf za mu yi shi mu din nan da abun da muke haifa muna roƙo Allah ya shirye su mu danna mu tafi da su din da mu din mu ciga da jikoki da taɓa kundin mu za mu yi abun mu in wani zo daga wani wuri ce shi ma zai shiga ciki ai musulunci da ba mu ce maka fita ba za mu tafi da kai ba zai mu tafi amma ga ƙa'idojin mu in sun ma ka zo mu tafi tare in bai ma baka kara gaba ashibai wal manam da bacci na'am eh da ci cin din abu eh, cika suke nau'i biyu ne gaga akwai cika suke da haram ka san matsalan fara akwai cika cikin da mutum zai zama kuma ya hana masa na tun tunda in mutum ya ce ya cika cikinsa zai sha ruwa in ya sha ruwa da yawa zai yi bacci in yi bacci da yawa zai koma soko kaga cika ciki ya zama illa to amma dai sauran bayani na gaba eh eh ba na faɗi zarar raya ne ba zai ce abdul dirham ko da yake duniya ce shi abdul khamila abdul khamisa wal manam فهذه الخمسة وإنم بير إنن من أكبر مفسدات القلب نادق ما في جرم بات روسيا واتو نن بأنا صن كو ana son zuciya ta gyaru ana gudun zuciya ta lalace to daga abun da ke lalata zuciya abubuwa biyar ne in har mutum bai duba su ba to ko zuciyarsa ƙarshe a mace take ko a lalace take a naƙashe take wannan sai dai a bari a yi karatu wa'alam ka sani annal kalba ya siru ilallahi wadaril akhirati zuciya na yin tafiya zuwa ga Allah to ka dawo rinka mana ka shigo rinka ka zo ka tsaya ba ga ga zalita ga wa'alam annal qalba yasiru ila Allah zuciya na tafiya zuwa ga Allah wadaril akhirati da gidan lahira wa yakshifu an tariqil haƙƙi wa nahjihi yana buɗe hanyar gaskiya wato shi zuciyan kenan eh, tunda shi ike tafiya ina buɗe hanyar gaskiya da tafarkin gaskiya wa afatin nafsi da illolin rai wal amali wa qata tariqi yana kwashe yana kawar da yan fashi nuri da haskenta wa hayatihi wa quwwatihi da rayuwarsa da karfansa wa sihhatihi da lafiyarsa ainihin wa azmihi da himmansa wato hanyar nan ta Allah kenan cike take da matsaloli cike take da bala'o'i cike take da nakiyoyi cike take da kayoyi hanya zuwa ga Allah ba kwalta ba ce ba ba kwalta ba cike take da hadarori tunda ina fasila ku yi haƙuri zan koma daga farko wa alam annal qalba yasiru ila Allah wa daril akhirati hadha wadih wa yakshifu wa ke budewa hanyar a zuciya eh, eh? wa yakshifu an tsarikil haƙƙi wa najihi yana bude hanyar gaskiya da tafarkin gaskiya Allah a tsariko da nahji da tsaye ne wa afatin nafsi yana kawar da illolin rai ai al'amara su ne da wal amali da masu ɓata aikin kansu wa qata at da yan fashi masu yanke hanya zuciya na kawar da su binurihi saboda hasken da ke ciki wa hayatihi wa kowatihi zuciya hmm. ne zuciya ne wata haƙiƙi saboda lafiyar zuciya ai matattar zuciya ba ta yaki ba an kasa zukatan gida uku ba ta farko matacciya waccar wacce take da bai mara lafiya ba za a aiki mai iya wannan aiki sai lafiyayya kawai wata haƙihi wa azmihi wa salamati san'ihi kuma saboda kukutan jiyanka ba zuciyan yana ji ba ha an ce zai kura ido wa yi da ganin zuciyan to wannan zuciyar in ta tsaya tana aiki sannan akwai wani rikici za ka tsaya za ka yi aiki shawagil ya zo same ka za ka ɗauki littafi ka yi karatu kila a rumfa sai wani ta fai baka assalamu alaikum ba ya zai saya ba ya zo gaishe kan ka zauna akan titi za ka yi karatu wani hei ratsu ya zauna kai izon tukun mu gaisa hmm? me ake kiran wannan shawagi المسجول mashghul ko ko kirgin kuɗi kana kirga kuɗi ka kusa goma ɗaya biyu uku hudu biyar sai wani ce salamu alaikum an ga cewa wata zama ya gajiya kuna lafiya ba ya su inna suna na lafiya ya su goma duk lafiya ba ya za ka koma ta a sai gobe zan koma to shi kenan in ka tashi tafiya ka zo ka biyo ta wuri sai ka ba ce biyar ɗin nan sai ka ba ku don kafin ka gama gaisa da shi ka manta ina ka tsaya to a ce kenan ku ga mutum yana harka kai masa sallama ka cuce shi ko haka kawai ka faɗo wa mutum in ba abin da ya zama dole ba yadda za a yi ba to ka kyale shi sai ya fito da haka nan wannan da haskensa din nan da rayuwarsa da ƙarfinsa zuciya wa sihatihi wa asmihi wa salamati sam'ihi wa basarihi nan ne nake akwai magana gaba wa gaibata shawagili da rashin masu shagalantarwa kila ne wani yanzu kitan cewa zawalu ne akwai masu shagalantarwa in wani abu zai shagalci zuciyar ba gani idan misalin zuciyar mutum ta ɓaci ba ka iya tunani mai kyau sai ka dage ya sa neman malamai da haƙuri dole ka yi haƙuri in ku ban haka ba tana damar malewa kana kafa komai to babu shawagili wa bati shawagili da gushewan masu rikitarwa wal qawatai anhu wa hadhihi al khamsa su wa'annan biyar da aka yi magana a baya al khulfa at tamanni التعلق بغير الله الشبع والمنام ina ina gwanin hausa jero da hausa da ka baya gani saboda ana son a yi su na daya ehan cakuduwa dori dogaro rafewa ga wani alaha ya hawala to ai sanin kwalikin ya tsanka ka rubuta shi mutane sun kware amma dai a zahiri mun baka to haka wa'annan su ne misali kowanne guda daya yadda ya faɗi haka suke wannan kowanne daga cikin su yana fata ya suka haɗu ɗaya ba wace ɗaya ma yana iya bata ya ba suka ce ko yana menene gari kai ko wa hadhihi al-khamsa tutfi'u wannan biyar ina suna bushe haskencan da muka yi magana furkan ko kafa ne shi ɗaya da cikin sai zai da ba ta haske wato gawiro aina basirati suna gurɓata asalin basirar mutum mai basira inda yana hulɗa da jama'a za ta toshe wata sam aho sukan sa jinsa ya dauyi ji cankudwa jama'a na rage mutum ji illam muho, in ma ba su kuruntar da shi gaba daya ba wato muho, su makantar da shi su bebantar da shi wato da ibu kowahu kullaha su raunana karfinsa gaba daya wato hinusa hatahu su raunana ainihin lafiyarsa wa tufakkiru azimatahu su sakwarkwata himmatsa zuciya ne duka dai ba su eh, wa tukifu himmatahu su tsayar da himmarsa wa tunakkisuhu ila wara'ihi su mai shi baya wa malla sha'ura lahu bi hadha fa mayyitul qalbi wanda duk bai san wannan ba zuciyarsa masa ce to da dole dai muna da yawa eh da yawa duk wanda bai san wa'annan ba bai san mutuwarsu ba bai san abin ɗinsu ba to gaskiya wanda duk bai lura da inda ya samu na kafa wannan mai matacciyar zuciya ne tun da in in shigo maka ya rage abu da yawa sai ka kokari ka ci da shi in ku ba haka wato ba za ka gyaru ba in wannan ya zo wannan ya zo za ka koma dundun shi ko a hulɗa sha kuɗuwa ike sai buri dogon buri sai ya rafewa da wani Allah ko gama dogaro ga wani Allah a je a haka duk ɗaya ne ƙoshi bacci har ya zama baka san illan wa'annan ba kai matakke ne ya zan baki san maganan nan da ake baki san ma inda aka fagai an fi mayyita ba abin da rage bige ya sallagawa har ka san illan biyar din nan ba ba ka sa su ma a cikin lissafi kai ba mutu kai matacce ne dole ka san ainihin illar takuruwa ko da kana takuruwa dole ne ka san eh, illar buri ko da ku kana yi dole ne ka san illar eh, ratuwa ga wani Allah ko kama wani Allah ko da mutum ne ka kama wani Allah ko shugaban kafa kake da shi Allah ka kama shi lai wani Allah ka ce wannan kake tun kawo da shi ka kama Allah shi ne tabbas yau ina shugabanci gobe ka tarar ba shi ne ba sosai na ƙoshi wanda bai san illar ƙoshi ba ko ka ciki ba wannan azaman yi da na ƙarshe ba su wannan bacci sai za ka je kai bacci yayin da kake so za ka bacci ba ka fashi ma a cikin lissafi ba ba ka cikin mutane mayyitul qalbi wa ma li jirhin bi mayyitil idan don ku babu radadi ainihin wa ma wa ma ila kenan babu radadi li jirhin garauni matacce misali idan mutum yana da gyambo ka dauki fensir kan rije ce wannan shi ne jambon na aka ka nuna wa shi da fensir wannan ya shi kaji wannan ciwo zai ce kai baka da hankali ne nuna shi fa kawai ta yi ko mutum da bulando ya ba bulando ba ciwon yatsa ya rike hannun nan ya haɗa kai da gwiwa ya yi yaushe sai ka ce ah wannan yatsa ne a cike mai ciwon wannan ne da tsinin nan za ka dinga nuna masa yatsa to ban sani ban kai likita ne ta amma ko ga likita zan ce kai dafa ciwo amma masassai ka samu masassai ga jambo ka je ka nuna shi da yatsa yana san ko za ka kai ka taka bai shi ba to yi sa wanda ya riga ya mutu bai san illan cakuɗa ba bai san illan buri ba kwata-kwata ya mutu bai san illan kama dogaro da wani Allah ba bai san illan cika ciki ba bai san matsalan bacci ba mutumin da yake bacci da fari wanda ke bacci da fari ai kaga wannan matacce ne matacce ne saboda kana bai san illan wa'annan ba kuma من لا tunadi fa kada azma ta launa ناديت حيا ولكن لا روح لمن tunadi inda mutane kake magana da su da hafin ji to amma ba ruhi ga wanda kake kira nan eh eh zai zo yi mana bayani a kansa amma zanen ta takuɗuwa da mutane illa ne idan ah, zai zo yi mana bayani nan gaba cewar takuɗuwa da takan zama wani lokaci kamar magani in ka sha shi ka warke rajiyar zai tafiya sauran maganin ka gama lafiya ko za ka tafi ka ce ungu kan asarar ƙwayoyi to za ka takwada mutane in ya zama dole za ka takwada iya maganin kafin inda za ka biya bukata yau ba mai takwada da mutane dole irin malami irin ɗan kasuwa tun da su sana'a su fata ce. har wannan karantarwa da kake in baka mai da hankali ba makarantar ka zai ta zama dandalin cin naman mutane sau da kana sai ka iya shakuɗa da su in ana gama karatu an gama an gama to Allahumma rabbana atina kafin nan Allahumma salli ala Muhammad da ala na da wasu ƴan matsaloli an gama an gama fari da nan gudu kaga ka ba su kamar magani mutum ya zo sayin kayan ka daga cinikin a tsaya nan illa ga akwai zai zuwa da kawo in za ka iya masa wazi ne a tsakko maganan ba cin nama mutane ba Hmm. Mushaki, sha e, mana amfani amin adam Allah ya Allah ka taimake ba ka sa don kan babu wata hanya ta tsira in ba wannan ba illa kana iya saninta a wannan littafin kana iya saninta a wasu littattafan don ba shi kaɗai ne ba wannan littafin shi ma ɗaiɗaibu a yi a inda ya ɗebo. saboda haka na Allah ya ba mu iko wannan ainihin abin da yi mana amfani mu canza rayuwar mu in ku ba haka ba a ce mutum ya gama karatun nan ya koma inda yake ba abin da ya canza a rayuwarsa kai wannan bai da rabuwa lahira in ma zai zama daga tun masu rabon sai dai kwanan gaba ke da Allah taimake shi wani abin din ya ta da shi fahiya ane a'iqatun lahu an da kamalihi su nan abubuwan ainihin masu kawo tannake ne gare shi daga samun kammala don dai mutum ba zai kammala da waɗannan ba su nan abubuwa biyar qati'atul lahu anil wasuli ila ma kulika lahu suna yanke shi daga saduwa zuwa ga abun da aka halice shi saboda shi yanzu misalin ka ɗauka a ce maka ka taso ka zo masallaci da ka zo masallaci sai ka ga abokinka a cikin ɗaya daga shaguna na ya ka fauna ka sha shayin ka na naira talatin aka zama aka fara zuba hira da kai ka ga wannan cakuɗa ta cutar da kai tun da ka zaje gida ta kai ai da za a nila lakin kina zan yi sallah sai na ji tafsirin na, yanzu na koma gida gidan mu da ni to kana zuwa to cikin masallaci ko da yamma abin da yasa ake ci rufe masallaci ba mutane ne kammalallu muddin aka ga da kammalalle a ciki kammalallu a ciki ba za a wannan ba amma kuma kammalallu na ciki ku kuma aka bar muku masallaci ya bude to kakku bar yara yana duk da kai kai in za ku zaza kai karatu ku katun ku ba ka ba ku ta shikenan kaga za a je sa a akwai mutum a ciki to wannan mutum da suke to kakka bari a mayar da masallacin wurin guje-guje sa ke rufewa tun da shi wanda ke rufe da inda zai je kuma ba mai rufe a kai shi da haka nan dole sai ga ya rufe amma ban da ba kawai amma za rufe masallaci tun da duk inda ka taso wannan nan kila a ina yake ya taho zai ya yi kaza ya yi kaza ga mace to ka gani in na koma gida iksirun nan ba zan same shi ba bari in zauna to kakkara na wurin hira wuto cikin masallaci ka yi nafilar da za ka yi ka yi ka da za ka yi duk ma in ka gaje ma ka yi nafila ka gaida masallaci ai ka ribata bacci ya tsarke ka ba komai ka yi ka. magariba na zuwa ka je ka yi wa alwala ka dawo shi kenan baka idi zunubi a can ba yanzu kamar misali yanzu an yi karatu nan an gama shi kenan kana tafiya da littafin ka da komai ka zama majalisa mako kuma ta a kun dawo in je da ke nima ma je na je kai aljanna na yi karatu mai duka to daga nan sai kuma koma kuma duniya sai karatun sai da muku duka daga nan kun yi wace dan duka kuma yanzu shi kuma zai rama a nan wurin sai ka kai sha biyu sai ka fara idon ka ya fara haka haka lokacin za ka yi da to ka zai yanzu za ka yi da kana zuwa ka ɗauko shi ba zai abin nan ba sai gobe gobe hidimanta daban shi kuma a tsaye ke sake dawo ma da safe ba Hmm? yi biya. don cakuɗa na hana wa mutum cimma zuwa ga abin da aka halice shi saboda shi waju ila na'imuhu wa sa'adatuhu wa ibtihajuhu wa ladzatuhu fil wusuli shi wancan ma kala lahu an sanya ni'imtuwarsa duniya da lahira rabautakarsa wa ibtihajuhu murnarsa wa ladzatuhu fil wasuli ilayhi in yi cin masa to gashi nan cakuɗa ko kuma ɗaya daga cikin su sun hana mutum to malam ko da a ce ka shirya ka shirya malam bacci ya wuce da kai kaga bacci na malam yana lalata ga ɗalibai in ma ɗalibai muka ka rasa yadda za mu masa kana shiga ɗakin ka da yadda kafan kana zuwa aka ta subhanallahi kamar ya fa maka shi aka yi abu aka ya shiga ta hancin ka ta ina ne kawai duniyan nan sai ta yi ma zafi dole ne ma kashe kashin fiɗe kuma an kashin fiɗe ɗin na malam sai dai kiran sallah ta fara kai ka jana Allahu akbar Allah ya to bai isa ko bani da rabo ne alama bani da rabo tunda bacci na yayi illa baccin nan ba yadda za a yi ba kai tunani mai kyau fa innahu la na'ima lahu wala ladda bai da wani ni'ima garin shi ba wani dadi wala ibtihaja wala kamala wallahi illa bi ma'rifatillahi wa mahabbatihi sai da sanin Allah dole a san Allah irin sanin nan ba wai na san Allah shine mahalici na ba wa mahabbatihi da son kuma Allah an kuma ina ba kenan ko wato mani na ta kirihi da jin daɗin ambatonsa mana da kwanciyar hankali in aka ci dai Allah wal farahi wal ibtihadi bi qurbihi da murna jin daɗin kusantarsa ka ce duk inda kake in ka faɗa cikin masallaci ka wani daɗi tun da ka da Allah amma idan ka matso masallaci ka ji ka dugunzuma abu ya same ka ya ɓace kai ne sakake zuciya ciya. wasu wasauke ilali ka'ihe da son saduwa da Allah fa jannatu jannatuhu al'ajila wannan ita ce aljanna ta kusa son Allah son kaza din nan ya zama wannan shi abun da aka halicce saboda mutum wannan son abun da aka halicce ka saboda ita ce aljanna ka ta kusa kama annahu la na'ima lahu fil akhirah kamar yadda mutum fa bai da wani ni'ima a lahira wala fawza babu rabauta illa bi jiwarihi fi darin na'im fil jannati al ajira babu rabauta face da makotakansa fi darin na'imi a gidan ni'ima a aljanna ta can karshe wanda aka yi alƙawari ajilan wancan ajila ta yanzu yanzu wancan ajila ta can ƙarshe wato kenan a nan ta bakin naku falahu jannatani mutum dan adam mumini na da aljanna guda biyu ha a duniya na aljanna yake rayuwa a lahira ma yake aljanna la ya da saniya bai shiga ta biyun can min huma illam ya da ula har bai shiga ta farko ba وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة lallai cikin duniyar nan akwai wata aljanna wannan kafin mu je ita ce bautan Allah shi ne shiga ɗakunan Allah son wurin bautan Allah mallam ya da kulha duk mutumin da bai shiga aljanna nan ta duniya ba lam da jannata al-akhirah har mutum bai san bautan Allah yi isa nakan tausayawa kaina na juyayin yayin da muka harba muka haifa adam mai littafi ba fafa masallaci nan ne za ka ce ainihin matanmu ba fafa masallaci tun da yanzu in ka tantance sahun matan nan ba zai kai uku ba ku duba ku gari bai gari hmm? a ya fi daya ko da yake akwai lungun da babu kwa a haɗa na waje a warewa na waje wurinsu masu hailan da suke waje ba su lalura a ware musu ba su kai daga fila zuwa fila hmm? Eh, bari mu ƙara fadda ba san tuku sadan nan cike mu fa daga mai mata biyu sai mai uku akwai mai hudu sannan kuma akwai 'ya'ya mata daga mai biyar sai mai goma duka ba sa nan sai same su su ba sa ƙaunar aljannar duniya kwata-kwata tunda za ka tsaya mutum maimakon matan ne su dinga zuwa suna rauko ba ba za mu je masallaci ya'ya kenan mai gida na son je masallaci kai haƙuri yanzu ba zan jira ka kaci abinci ba ga abinci dai na gama kana iya ka je ka buɗa ka ci amma ni na kai masallaci a mai gida mu raba makulli gaskiya ka ba da makulli nan saboda ina son dinga zuwa masallaci don zan zauna dinga jiran ka ba tun da baka nan baka dawo da wani lokaci baka dawo ba zan wuce masallaci mazan nuna ba zai ka ce wuce har makullin ba na haƙura ina zo na da gidan a kulle na haƙura tun zai da kina masallaci to na haƙura da makullin heran da kika dawo hmm? to wannan abin shi ne kamata to amma ba sa so banda wani sun zama bacci suke mutum ma a duba wai a iskiri na yanzu zafi wanda ba su da iskiri za su ce kuma akwai mara shi kai muna da tsanyawa masu shi hmm? littafin kanta ba su son ba su yin kuma kakka ɗauka fabba su iya sun iya karantawa sun iya rubutawa don ba wai ga rauce a kakkamata musu ba su iya karanta yi iya karantawa hmm? <laughs> marasa littafi ya yi sun ya gagara ba sa son to abin tsoron nan kenan ba sa son Allah kenan ba su cikin aljannan duniya domin yanzu misalin da ba in ka sai wa matakka waya ta 150 da kai ba wani alani amma ka sai mata experience da ce a shi nan inda samu sarari zan je akwai yata wata yata da suke littafin malam ba na so a gaje bari a karɓo miki littafin malamin ki kaza ka ta ce mm, mm. ya yi Allah ya isa ga wanda bai karanta masa littafi ba tun da ya ce duk mutumin da ya karɓi littafinsa bai karanta ba daga farko har ƙarshe ba ya tsaye masa ba ba na son littafi ma na kure ya kayan ku na saya ita ba ta da niyyar karantawan kenan ba ta da niyyar zo ba ta son ba kyautar saboda na ce sai an karanta kana jin na ce maka ya duk da ba maki ya sace ba ya ce gare ni ba ba ke ce ni jama'an ce za a karɓo masa littafi na suke ba su saboda ban yafewa wanda ikan ɗauki littafi na bai karanta ba inda ba a yi ba wanda ya mutu na yafe masa mun ko ba an kaba bar min kayana ta samu na amma eh ban yi ba daukan karatun littafin akwai mai dauka amma ya ɗauka mai littafi ga haifa ya shirya littattafan da na kuma in ina can ciki littattafan suke ne na kwana a nan in ka ce asalamu alaikum wa alaikum Ina ba da masu ne sai ɗauka daga kofar ke tsaye ina wuni lafiya kalau shi ke nan ce ke nan zan ɗan shi ba ce da buhu ke zuwa ce to ba zai ɗauka ba ɗaukar min littafi na wanda na baka ma baka tsira ba in dai na baka littafi na sosai ka karanta daga farko haka shi na haƙura dai ba zan ce ka damin da shi ba in ka gama da kyan ce in ka karanta daga farko har ƙarshe abinda da ka samu to ka damin da shi zan ke ba wani eh <laughs> wannan duka aka amma dai a yi ɗakin Allah ka rabu da karatun kila ba a son karatun da amma a zo ɗakin a dinga son ɗakin saboda ɗakin ɗakin Allah aiki ne babban matsalar kuma nan ne aljannan duniya yanzu wa ya san adadin mala'iku da kenan? ana san da ke za su kai rahoto kuma Allah na gani hatta ya tabaha bi ummalil masajidi me ya raya masallaci ba zan karatun ba wa qala ba'd al arifina innahu la yamurru bil qalbi awqatun la yamurru awqatun bil qalbi wasu lokuta kan wuce a zuci da rai a zuci a aqulu in kana ahlul jannati fi miti mithli hada idan yan aljanna suna kwatankwacin wannan innahum la fi aishin tayyibin kan suna jin daɗi yanzu aka ga yanzu muna zauna cikin masallacin nan ba mu san karfe nawa wani ba kuma hatta ba ma san a can mana yanzu karfe kaza ba ma san maganan wannan karfe ga rike karfen ka domin menene kana cikin jin daɗin abun akwai wanda ina da tafiya yanzu ya fasa tafiya saboda sai an gama ikiru nan wani na da makaranta an rufe ka sai an gama wannan ikiru uh, me yake da suna وقال بعض المحبين مساكين halin duniya. ‘yan duniya matsiyata ne kara minar duniya sun fita daga duniya wa ma za ko a tsaya ba ha, ba su ɗanɗani mafi daɗin abin da ke cikin duniya ba kamar yadda a nama akwai mafi daɗi to a duniya akwai mafi daɗi ya kamata a cikin hiran kuna hira da yara 'yan islamiyya ku dinga rubuta musu mai yafi daɗi a duniya wannan ya ce gizo wancan ya ce jiyos wancan ya ce kuɗi wancan ya ce menene wannan ya ce menene su gama sai sun zuba ku tankawa akwai abin da ya fi daɗi zan yi zauna karatun da kuke na tasiri ko da kun ga kaman ba su yaran na inda suka yi jagoro yanzu kila wanda yake da yaro gozo inda za ka je gida da shi zaka tambaye ka ce me aka ce mafi daɗi zai gaya maka sai ta an ce ka zane mafiya kalu wa ma ata yabu mafiya Allah ya gafarta mala me mafi daɗi abin da ke cikin duniya qala mahabbatullah ba wanda ya kai son Allah har son Allah ya shiga zuciyar mutum habaye wal unsu bihi da kawar da damuwa da shi ma'ana mutum damuwarsa ta kau in an ce Allah ko in yi wurin Allah damuwarsa ta kau ya taso daga gida ina cikin bakin ciki yana shiga ɗakin Allah zai ya kawo bakin ciki wasauko ila da ka'ihi da ɗaukin saduwa da shi shi ya fi komai daɗi wal iqbalu alaihi wal i'radu amma siwa da watsar da abin da ba shi ba a ina ba kenan ko kaga ina ba ba shine son Allah ba ha kan kankantar da kai ga Allah fiskantar Allah a barin duk abin da ba Allah ba kaga to shi aka tsara na shi fi komai da shi wanda ya kai irin wannan martaban to ainihin in an yi Allah Allah na kawar masa da damuwa shi ne ainihin muhabbatullah wal unsu bihi Wa shauqu ila liqa'illah wal iqbalu alayhi wal i'radu amma siwa aw nahaw hadha kuma kawancin wannan min al kalami wa kullu man lahu qalbun hayyun ai duk wanda yake da zuciya mai rai ya shahadu hada wa ya arifahu zauqan yana kallon wannan yana sanin wannan a jikinsa ina jinsa wa hadhihi al-ashya'i al-khamsa wayannan abebe wato guda biyar qati'atun an hada suna yanke musu daga wannan dadi wannan abu biyar dina suna da malmalawa mutum wannan aljanna ta duniya tunda ba ana magana aljanna guda biyu sai ba akwai ta duniya wanda in mutum bai shige ta ba bai shiga na lahira to cakuduwa da jama'a na raba mutum da wannan me na gaba buri na raba mutum da wannan kafin kafin koshi eh rafewa da wani Allah na raba mutum da wannan ko dogaro ga wani Allah sai koshi ƙoshi na raba mutum da wannan don inda dukkan ƙoshin ka zauna a masallacin da za ka dinga kayi haka kayi haka mana sai ka ji kanka ya taho zai faɗi kasa jin. to ka ƙoshi ne zai raba mutum da Allah auna hawi zalika in mai yake suna eh, ko wa kullu ma mallahu qalban hayyun ko a na wuce wannan wa hadhihi al-ashiya al-khamsa qati'atun an hada na yanke mutum wannan aljanna ha'ilatun bainal qalbi wa bainahu mai shiga tsakanin zuciya ne da tsakaninsa a'iqatul lahu an sayrihi suna kawo masa tannaki wurin tafiyarsa zuwa wurin Allah muhdithatul lahu amradan mai haifar masa da cuce-cuce ne wa ilalan in lam yatadaraka in bai cin musu ba ya gyara al illa mai tazaraka al marido in dai wanda ya kamu da su bai cin musu ba khifa alaihi minha za a ji masa tsoron mutuwa ma gaba daya karshen ta ta bushe ta kama mayyita to har yanzu yanzu za a shiga kulban wannan an yi shimfiɗa ne ko fa amma ma ta asiruhu kasratul khulta amma abunda da cakuɗuwa ke haifar da shi idan na da zai hakura da ku to ya za a yi amma a ce dai ba na yi kamata a kayawa amma ya za a yi Yeah? Hmm. karatun yau ina ne shafi na wani yauwa faɗo eh, ya fi gani a sake layin farko ne? eh? na biyu? wato sabbitu kenan ku na gan shi kullama fatarat azmatuha wa wana fi sayri rauni wana yani no eh, dan wan fataratu ne alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين الحمد لله رب العالمين